alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na rabu na iya una a duniya da na ba wala mu jama'a sakaran man sakaran wauta sakaran fin mu aja bi balla ya takallamu da illa ma an sha Allah rabbul alamin dan haka jama'a na da ke faɗin duniya ga baki ɗaya, kadin da zan goga muku shi ne. akwai gana akwai gana akwai zaurace akwai zabarmanci mu muna jin gana su suna jin gana'u, sannan kuma 'yan can haka su kuma barmanci ne to barmanci ta yadda aka yi wa jale ai sai dan bakon jale dan haka mutanen can haka sai kun ta ne mu da raja ce babu shaidanu daga dai cikin mu dan duk wanda yake jin gana ya wuce ka ce mai zabarma dan haka zabarma sai illa ma an ya Allah a gane idan haka 'yan can haka sai dai su ya babu damuwa da rabbana ba wahala sannan kuma zan ƙara faɗo wata kalma guda ɗaya akan yan Nijar yan Nijar zan yi magana a kansu yan Nijar yan Najeriya kun san su da mafaɗan magana ɗaya yan Najeriya akwai magana ɗaya ku kuma yan Nijar bambance ba wai ba kwa magana ɗaya ba magana ɗaya kuna yin magana ɗaya amma wasu daga cikin ku har ga Allah sai sun gyara gajinsu sai sun gyara su saboda wasu a ciki sun bata mana rai sun sa mun yi abubuwa kawai mun kyale su kuma babu daɗi daman na ce wallahi akwai ran da nake jira zan fito zan faɗa zan fito zan fada eh don haka za a fito a gyara mun yadda Nijar da Najeriya madaurin tsintsiya ɗaya ce madaurin kiɗa saboda mu abin da muke samu a wajen 'yan nizar ba ma samu a Najeriya amma maganar gaskiya an ta fito sai mun faɗa an yi mana wasu daga cikin 'yan Nijar din sun yi mana abin da ba mu daɗi ba don haka sai mun fito mun faɗa mu kuma ba zagin su muke ba don haka duk wanda ya zagi 'yan Nijar ma sai mun ci ƙaniyarsa kowai saboda mu 'yan Nijar mu naku ne ku namu ne tsintsiya ɗaya ce maɗaurin kiɗa an zo an haɗa gari an zo an haɗa wasa an tafi a ko inda daga ciki gayyatarsa aka yi a ko inda kuma ba gayyatarsa aka yi ba wani abu aka ɗan bayan fage aka yi a ko inda suka sha wahala akan abun sai da suka je wani ma sai da ya je ya waka bayan ya yi waka an sa shi ya waka ya tura aka ba shi gyara ya gyara kuma jarumi ne kuma bayan haka ya zo ya tura aka ce mai eh, rana kaza lokaci kaza ana daga kwana tashi kwana tashi kwana tashi har abin ya zo wai sai da ya zo aka yi mai zagayen kiran baci ba aka zo ya za a ware bai ma sani ba to kaga wannan ba magana ɗaya ba ce don haka dole sai mun gyara kamar yadda kuka ce Nijar da Najeriya tsaya ɗaya ce maɗaurin ki ɗaya amma ƙasar fa ba ɗaya ba ce Nijar daban Najeriya daban amma kuma me mun yadda tsaya ɗaya ce maɗaurin ki ɗaya kun gane gani dan haka shine mu muna son mu yanda muke da magana ɗaya wasu ma daga ciki kowa yana da magana ɗaya akwai yan Najeriya wanda su ma ba su da magana ɗaya akwai yan Nijar ɗin da su ma ba su da magana ɗaya dan haka kowa a cikin mu ya gyara wannan shine garin da nake so dama in goga don haka dan Allah dan annabi dan girman Allah dan Allah dan annabi da kamu haku yan Najeriya kowa ya rike gaskiya kowa ya rike gaskiya wannan wasan da kuka hada na ji daɗi matuƙa har raina duk da ni ban maje ni ban maje ba amma na ji daɗi sosai da yanda na ga yan uwanmu wasu daga cikin mu yanda suka je suka taka rawar gani sosai da yan can da yan nan duk an zama ɗaya to kaga haka ake so mu ma haka in kuka zo nan yanzu da ku duk ɗaya ne to don haka ni amma ina mana magana akan gaskiya magana ta, magana ɗaya tana da daɗi mafi akasarin wasu daga cikin manyan can in suka yi magana ba sa mana magana Abin abinda suka ce ba shi suke dawo da shi ba wasu wasu kuma daga ciki za ka ga magana daidai ne haka a nan najeriya ta ba wasu ba suka yi magana abinda za su faɗa daban wani abinda za a ce daban don haka ina mana magana akan na allah ina ƙara kira dan Allah dan annabi a ringa magana ta kuma wasu daga cikin yan Nijar duk wanda kuka kirawo in dai kun tabbatar da shi za a yi abu an sanar masa a bar shi ji ko ma menene in dai har an yi magana da shi a yi abin a yi kar a ce ba za a yi ba yanzu mutum wani ya zo ya gama kashe kuɗinsa ya yi wane ne ya yi waye kawai ƙarshe an zo an cire sha a waye waye mai ko ana tunanin bai kai bane ba to mu ba mu sani ba to amma in har mutum ya kai da rabbana ba wahala ai sai dole dole in dai har Allah ya zaka ci abinci ba ba wanda ya isa yara sai ka yi komai ko makiyinka ne kira ka abu na rantsi da Allah in dai har Allah ya zaka yi wallahi sai ka yi ko ya so ko ya sai ka yi ni kawai waje ɗaya ne da ban ji daɗi ba wannan wasan akwai wasu mutanen da da da aka yi wa alkawari kuma sun kai kuma sun cancanta an sa su sun yi wahala wasu ma sun je sun kashe kuɗin su sun yi waka ne ko menene sannan daga baya an zo an cire sa abun tun tafiya tana irin tsoron wata uku ko sauran wata biyu sauran sati ɗaya sauran kwana uku sauran kwana hudu Ta sun zo sun yi a process din yadda za su je su gudanar da wasa a wannan ƙasar da waɗanda ba su taɓa ganin su ba su gani su ji daɗi an zo an hana kuma kaga hakan bai kamata ba don haka ina kira ga mutanenmu na najeriya da na nijar ɗin ma ga baki ɗaya mu riƙe gaskiya mu riƙe magana ɗaya ita magana ɗaya a duk inda take magana ɗaya ce inda rabbana ba wala assalamu alaikum